يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بيان هكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah maɗaukaki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah maɗaukaki cikin ikon sa da yadda ya ba mu ikon haɗuwa wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar GRE a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya kamar yadda muka saba da a cikin wannan wata mai albarka domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma shi ne wuni na 21 ga watan ramadan bayan hijirar ma'aiki alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa madina shekara 1437 da kuma shi ne 26 ga watan 6 shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah maɗaukaki ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai kurakurai kuma Allah maɗaukaki kiyaye mu faɗawa cikin su idan ba ku manta ba jiya muna nan a cikin suratul anfal aya ta biyu da ta uku da alaran ya karanta mana jiya ba mu karasa a bayanin da yake suke ɗauke da shi ba da haka za mu mai ta waɗannan ayoyi insha Allah ta wa ta'ala na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا magana Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajalat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim ba magfiratun wa rizqun karim idan ba kuma ta a farkon ayan nan jiya mun yi magana akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabanta masu imani su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu sukan raurawa zukatansu sukan firgita saboda tsoron Allah amma kuma muka ce wasu ayoyin kuma suna nuna cewa zukatan muminai idan sun an ambaci Allah suna samun nutsuwa ne kamar yadda Allah maɗaukake shi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub muka ce yaya za ka haɗa waɗannan ayoyi guda biyu ko waɗannan sufofi guda biyu da Allah Madaukaki ya ambata a cikin wannan sura da ma wata surar domin ba iya wannan surar bane kawai Allah Madaukaki ya nuna cewa bayin Allah na gari masu imani idan har an ambaci Allah zukatansu sukan tsorata a cikin suratul hajji ma Allah Madaukaki ya faɗa makamancin wannan wa bashirul mukhbitin الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبني تعالى كي البشر كما سكن كي الله سوني ودن إذا أن أمبشي الله زكاة سكن صورتا to nan kuma gashi ubangiji ta'ala ayar da muka kawo yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna samun nutsuwa muka ce ya za a yi ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a ce ga nutsuwa sannan kuma ga tsoro muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su a cikin aya guda ɗaya Allahu nazzala ahsan alhadisi kitabun mutashabihan ta taqaishairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ga nan alaman tsoro tare da su jikin jikinsu suna raurawa suna rawar jiki saboda tsoron Allah da suke yi amma kuma zukatansu suna samun nutsuwa تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ila الله sannan zukatansu kuma su samu nutsuwa su karkata zuwa ga ambaton Allah tabaraka ta'ala al-imam al-qurtubi rahimahullah yace ay taskunu nufusuhum min haythu al-yaqin wa in kanu yakhafuna Allah zukatansa suna samun nutsuwa ne saboda yarda da cewa wannan abin da aka karanta din maganar Allah ne shi yasa sai su samu nutsuwa ta wannan bangaren amma kuma suna tsoron Allah saboda abin da aka faɗa a cikin waɗannan ayoyin yana ɗaga musu hankali saboda ana bayanin irin kyakkyawan sakamako da mutane ke samu idan sun kyautata da kuma mummunan sakamako da mutane suke samu idan sun munana su ka sun san cewa suna munana aiki don ba wanda yake ba wanda yake masumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kare sauran mutane duka masu laifi ne to wannan yasa suna jin tsoro amma kuma suna samun nutsuwa ta wani bangare saboda yarda idan an kira sunan Allah tabaraka wa ta'ala za su samu nutsuwa saboda sun san Allah din shike yi shike bayarwa shike hanawa shike daukakawa shike kaskantarwa shike arzutawa shike talautawa shike kashewa shike rayawa duk abin da suka samu Allah ne ke bayarwa abin da ba samu ba sun san Allah ne bai basu ba ta wannan bangaren suna samun nutsuwa idan an ambaci sunan Allah amma kuma saboda sanin irin kamu na Allah da irin ukubar Allah da Allah maɗaukake yake yi sai su rinka jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to wannan yana nuna mana ladabi na ambaton Allah tabaraka wa ta'ala mai zikiri mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ladubansa guda biyu da zai riƙe ya zama yana cikin nutsuwa lokacin da yake ambaton Allah sannan kuma yana jin tsoron Allah tsoron Allah ne dama ya sa shi ambaton Allah sannan kuma yana samun nutsuwa a ciki saboda yarda da cewa din Allah maɗaukaki ya cancanta a yabe shi Allah maɗaukaki shi din ya cancanci waɗannan sifofin da yake faɗa masa kuma Allah maɗaukaki shi ke yin komai da haka yake samun nutsuwa ta wannan ɓangaren amma kuma yana jin tsoron Allah tabaraka ya sha bamban da waɗanda suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da nutsuwa a jikinsu ba masu ambaton Allah a sifa irin ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin ambaton Allah ne a cikin nutsuwa ba sa yin ambaton Allah da hauragiya ba sa yin ambaton Allah da hayaniya shi yasa Abu Abdullahi al-Qurtubi din rahimahullah karkashin waɗannan ayoyi yake cewa fa hadhihi halatul arifin al-khaifin min saqwatihi wa uqubatihi yace irin wannan sifa waɗanda suke in an ambaci Allah sukan tsorata suna jin tsoron azabar Allah suna jin tsoron kamun Allah da irin azabar da Allah maɗaukaki yake yi la kama yaf'alu juhalul awam wal mubtadi'atu tugham min az-za'iq min az-za'iq wa zair ita ya sha bamban da halin da wasu jahilai suke yi da wasu ma'abuta bid'a waɗanda suka bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi na ihu az-za'iq kenan suna ihu mai tsanani wazza'iri da nishi irin nishin da zaki ke yi wa min an-nihaq alladhi yushbihu nihaq al-hamir da irin kuka wanda yake kama da kukan jaki fa yuqalu liman ta'aba zalika za a gaya wanda yake irin wannan abun wa za'ama zalika wajdun kuma har ma masu yin hakan suna ganin cewa hakan soyayyar Allah ne wa kushu'un da kuma kankan da kai da tsoron Allah ne yake sa suke yin haka sai ihu babu nutsuwa ba kan gado yace a gaya musu lam tablugh an tusawi halar rasuli sallallahu alaihi sallama duk yadda kai kokari ba zai yiwu fa ka kai halin manzon Allah sallallahu alaihi sallama wala hala ashabihi ko kai halin sahabban manzon Allah fil ma'rifati billahi wajen sanin Allah ba idan kana ambaton Allah madaukaki to ya kamata ka zauna kai nazari yadda kake ambaton Allah na haka manzon Allah yake haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke zikiri suke ambaton Allah in ba haka bane to ka sani ba za ka yiwu ba zai yiwu ka kai manzan Allah sanin Allah ba wal khawf minhu ba zai yiwu ka kai manzan Allah tsoron Allah ba wa ta'zimu li jalalihi ba zai yiwu ka kai manzan Allah girmama Allah ba wa ma zalika tare da haka kuma fakanat haluhum inda al-mawa'id al-fahma 'anillahi wal buka'i khawfan min Allah yace to amma su annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sifar su idan an wa'azantar da su ko sun ji an kira sunan Allah tabaraka suna cikin fahimta suna nutsuwa suna yin kuka saboda tsoron Allah tabaraka amma ba sa ihu su ringa hargowa kamar irin yadda mahaukata suke yi وكذلك وصف الله أحوال da المعرفة عند سماع ذكره وتلاوته وتلاوة كتابه yace wannan kuma shine sifar da Allah madaukake suka sifanta bayan Allah waɗanda in an karanta musu littafin Allah tabaraka wa suke yi وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين إذا سكجي an karanta musu abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i sai kaga idanunsa suna zubar da hawaye hawaye kawai suke yi amma basa sa ihu basa kara basa kururuwa za ka ga idanunsa yana zubar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abin da suka sani na gaskiya sun ji maganar Allah ta ratsa su su rinka hawaye yaquluna suna cewa rabbana amanna ubangiji mun yi imani faktuna ma'a shahidina ka rubuta mu daga cikin waɗanda suka shaida suka shaida sakon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lalle Allah madaukaki ya aiko manzan Allah ko manzan Allah ya tada sakon ka ita an yawo cikin masu shaida yace fa hada wasu halihim wa hikayatu maqalatihim wannan shine halin su a haka suke haka sifar su take kuma shine abin da suke faɗa wa man lam yakun kazalika duk wanda bai zamo akan irin wannan sifar ba falaisa ala hadihim wala ala tsarkihim ya sani cewa baya kan hanyar manzon Allah da sahabbai baya kan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai faman kana mustannan falyastanna yace duk wanda zai sunnantu to ya sunnantu da sunnar waɗannan mutanen wa man ta'aba ahwal al majanina wal majun fa a akhassuhum halan wal jululu fulul yake cewa amma duk wanda ya kwaikwayi halayen mahaukata kaga mutum yana kururuwa yana ihu baya cikin hayyacinsa wai yana zikiri yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ne yace to wannan ya dauki halayen mahaukata ne yace wal jununu fununu yace ka san haukar fanni fanni ne iri iri ne kowa da irin tasa abinda al-Imam al-Qurtubi yake magana anan shi tun a wancan lokacin sa ana samun mutanen da suke da awan suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amma sifar da suke ambaton Allah ba ta yi kama da sifar yadda manzon Allah da sahabbai suke yi ba ka iya ganin sifar ka iya kyamatan addinin musulunci wani lokaci idan ka ga irin sifar da suke waɗanda ba san addinin musulunci ba inda za su ga wasu mutanen a ce waɗannan su ne zakire masu ambaton Allah ka ga mutum da ka gan shi ka ga mahaukaci typical mutum ya zuba maka tarbi goma sha biyar a wuya shi kadai in ja zai yi da wata yatsa zai ja da wani hannun zai ja sha biyu goma sha biyar wani su ɗarbi talatin wani arba'in haka bai zuba su a wuya wai shi ki ne wai ambaton Allah yake rawani guda uku ya nada wannan ya sake nada wannan ya sake nada wannan riga a jikinsa kawai ta kai goma sha biyar babban riga akan babban riga babban akan riga dan Allah ya za ka ga wannan baka gudu ba tsakani da Allah to shine abin da Imam Qurtubi yake faɗa tun a zamanin su yana jan hankalin mutane su gane cewa wannan ma hanyar Allah ba ce ba hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba hanyar magabata na kwarai bane idan zaka ambaci Allah zaka yi zikirin Allah ahlan wa sahlan babu alkhairin da ya wuce ambaton Allah amma dan Allah kai cikin nutsuwa ka ambaci Allah kamar yadda manzan Allah yi ka ambaci Allah kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ka zama kana cikin nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah yaushe za a ce mai yawan ambaton Allah kuma shine zai kama da mahaukaci shine abin da Imam Al-Qurtubi rahimahullah yake jawo hankalin mu ana yake wani bangare ne na hauka ka san wani ba za a gane mahaukaci ba ne sai ya dauki sanda tukuna sannan sai a gane mahaukaci dai amma mutane da yawa za ga cewa mahaukata ne a cikin mutane to aljununu funun yace haukar kala kala ne mutane su malamai su karantar da mutane ingantacciyar sunnar annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda muka faɗa a mu na jiya ko tun na shekaran jiya mun yi magana akan muhimmancin ambaton Allah da zikirin Allah suna daga cikin manya-manyan bayan Allah masu yawaita ambaton Allah amma akan sunnar annabi alaihi salatu wasallam da sifa mai kyau da nutsuwa da kan gado kada ku ayan yin abubuwan da za a rinka daukan addinin nan namu na musulunci wani addini ne ba kauye ne san bai ke yi ba ba za ka zama wai kai gwani ne a cikin sa ba wai ka kai wani matsayi sai kai kama da mahaukata wannan yana daga cikin abin da ke muzanta muzanta mana addinin mu waɗanda ba sa cikin addini sai su ga dauka addinin mahaukata ne da yawa daga cikin masu irin wannan tafarki suna karantar da mabiyansu ko suna kyale mabiyansu suna yi amma su za ka ba sa yi da su da 'ya'yansu ba haka suke yi ba ba su yadda su su koma kaman mahaukata ba ba su yadda su mai da 'ya'yansu kaman mahaukata ba amma muridansu za su zai su mai da su mahaukata wani lokaci sukan kafa hadisi sun kafa dalili da wani hadisi wai annabi sallallahu alaihi wasallama ce udkurullah ta yaqulu majnun ku ta ambaton Allah ku ta mikiri. har sai sun ce kuma hukata ne haka ake ruwata wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda yace wai manzon Allah ya ce amma sai dai wannan hadisi rubabban hadisi ne yan uwa Imam Ahmad ya fitar da hadisin cikin littafin sa Musnad al-Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisin cikin Shu'ab al-Iman Ibn Hibban ya fitar da hadisin cikin littafin sa Sahih al-imam al-hakim ya fitar da hadisin cikin al imam ahmad ya fitar da shi da isnadi guda biyu isnadi na farko ta hanyar shi kuma daga hanya ta biyu da imam ahmad ya fitar daga amru dan shi kuma daga darraj daga darraj sam su ne waɗannan hanyoyi guda biyu na imam ahmad wannan hanya ta biyun kuma ita ce imam al-baihaqi ya fitar ta wannan hanyar ita ce ibn hibban ya fitar haka ita ce hanyar da al-imam al-hakim ya fitar cikin al-mustadrak duk wannan hadisi idan muka duba za mu ga cewa yana kewayawa a riwayan wani mutum ne da ake shi da shi darras abis samhi duka hadisin yana zagayawa daga wajen sa ake karbuwa duk inda ya zagaya isnadin zaka ga ya koma wajen darraj abis samhi darraj abis samhi kuwa al-imam ahmad rahimahullah yake cewa dukkan hadisin sa manakir ne hadisai ne munkarai wanda ba a karban su haka imam ahmad ya ce da haka shi yasa malaman hadisi suka ce rarrauna ne ba a karban maganarsa saboda haka ma al-imam al-imam zahabi rahimahullah ya kawo hadisansa da yawa yace yana daga cikin manya-manyan hadisansa da suka nuna cewa duk hadisansa rubabbu ne sai ya kawo wannan hadisin a ciki ma'ana wannan hadisi yana daga cikin abin da ya tabbatar da cewa ba a karban hadisinsa manakir dinsa to yan uwa musulmai wannan maganar da imam al-qurtubi yayi a wancan zamanin nasa bai yi wa ma bai ga irin abin da aka fara a zamanin mu ba yanzu domin bidoyin kullun karuwa suke yi kullun sabuwar bida ake fitarwa mutane kullun ana kiransa zuwa ga su bi annabi alaihi salatu wassalam amma abun mamaki suna muku jafa'i amma ba abun mamaki bane domin wannan sunnar annabawa haka ta gada mu'mina ali fir'auna haka ta kira ya qaumi mali ad'ukum ila an-najashi wa tad'una ila an-nar kana kiran mutane zuwa ga shari'a amma su kuma suna ganin cewa kai ma halakakke ne kullum kana kira su zuwa su gyara an ce gyara kayanka bai zama soke mu raba ba fatan mu shine duk masu ambaton Allah Allah ya ba su lada akai to shi yasa muke so su gyara su rinka yin da manzon Allah yake ayi ku zama cikin nutsuwa lokacin da kuke ambaton Allah tabaraka ta'ala amma ga mutum yayi tsalle a cikin mutane ya faɗi yana burgima yana rarrafe yana ihu yana haki kuma duk wannan a cikin ambaton Allah yake wai duk wannan ibada ce wannan ibada ba ce kama da ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai ba sahabbai ba su irin wannan ibadar ba ana so ka zama kullum kana cikin ambaton Allah amma mai ambaton Allah na gaskiya za a ga alamun nutsuwa tare da shi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub Allah ka datar da mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin duka abin da za mu aikata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 shi cikakken mai imani domin matsalar malamai suka ce dukkan mutumin da ya ce shi cikakken mumini ne to daidai yake da ya ce shi cikakken dan aljanna ne bana jin kuwa za ka yarda a matsayinka na musulmi wanda ka gaskata littafin Allah ka gaskata sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka iya yanke hukunci wa kanka ka ce kai dan aljanna ne domin ba ka da wani tabbaci da zai tabbatar maka da cewa kai dan aljanna ne illa dai kullun kana nan kana fata Allah madaukake sanya ka aljanna amma ba ka da wani tabbaci a kansa shi yasa malamai suka ce to duk wanda yake da irin wannan ya yanke ce shi tabbas cikakken mumini ne to kamar ya ce shi cikakken dan aljanna ne shi yasa alqama yake cewa wata rana muna cikin tafiya falaqina qauman sai muka haɗu da wasu mutane fa qulna man alqaw muka ce ku irin mutane ne qalu suka ce nahnu almu'minuna haqqan suka ce mu ne cikakken cikakkun masu imani falam nadri ma nujibuhum alqama yace wallahi sai muka rasa me zamu ce da su domin abin ya bamu mamaki ya za mutum ya yanke wa kansa hukunci ya ce shi cikakken mumini ne hatta laqina abdullahi ibn mas'udin har sai da muka haɗu abdullahi dan mas'udin fa akhbarnahu muka bashi labari bima qalu da abinda suka faɗa qala sai yace fama radatum alaihim me kuka mayar musu martani da suka faɗa haka qulna lam narudda alaihim shay'an alqama yace sai muka ce masa ba mu ce musu komai ba saboda abinda suka faɗa ba mu san jawabi akan sa ba qala sai yace me yasa afala qultum me yasa ba ku ce da su ba amin ahlil jannati antum shin ku yan aljanna ne da sai ku tambaye su ku ce ku yan aljanna ne yace li'anna almu'minina ahlul janna yace saboda mu'minai kuma masu imani su yan aljanna ne idan mutum ya maka shi cikakken mu'mini shi cikakken mai imani ne sai ka ce da shi kai dan aljanna ne aka abdullahi dan masudin yace zai ce eh na yana da hankali yana da imani ya ce shi dan aljanna ne ba wanda ya sai ce maka kai dan aljanna ne yau ka zama dan aljanna domin manzo Allah ne bai faɗin ku bai nan duk wanda ya ce kai dan aljanna ne ma to ya gaya maka da magana ta da magana yan drama duk ɗaya ne duk ta duniya ce ba ta da wani makama mai raba certificate din ba annabi alaihi salatu wassalam ne ko bai ne yanzu ya rasu alaihi salatu wassalam amma duk da haka kaga su sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da yake mutane ne na kwarai da yake zaɓaɓɓu a wajen Allah Ta wa ta'ala duk da manzon Allah ya ce su yan aljanna ne amma ba su sake buɗe baki sun sakankance ba su ce ai shike na mukan da azumin nafila da sallan nafila da sada zumunta duk wani abin da ba na wajibi ba mun jingine shi hutawa za mu yi tunda mu mun riga mun samu aljanna ba su yi haka ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda mutane ne na kwarai sun san abin da zai je dawo annabi sallallahu alaihi wa sallama na gaya muku ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan majalisin manzon Allah wani ya je yana addu'a yana cewa Allah ka bani aljanna ka tsare ni daga wuta ya ga ya dade yana addu'a ya ce me kake yi ne ka ni me kake roƙa ne ya ce wallahi ina ta roƙa ne Allah ya tsare ni daga azabarsa ya sa na aljanna manzon Allah ce haula hanu dan din ya ce mu ma duk anan muke kewayawa to yanzu tun da haka ne akwai wanda ya isa buga kirje shi dan aljanna ne to wanda bai ce wanda shi ba shi da bai isa ce shi dan aljanna bane ya isa ce maka dan aljanna ne shi yasa yan uwa wallahi in kana so ka tsira abubuwa guda biyu nan kullum su zaka kama kar ka yarda wani ya gaya maka tatsuniya ka dauka ka yarda al-iman wal amalu salih imani da aiki na gari wallahi shi ke tsayarwa gobe alkiyama waɗannan abubuwa guda biyu kar ka rabu da su duk abin da mutum ya baka in dai baya cikin waɗannan abubuwa guda biyu ka ajiye masa kayan sa ka tafi al-imanu wal amalu salih imani da aiki da gari yasa duk inda zaka ji Allah madaukake yana ambaton yan aljanna zaka je yana faɗan wannan innal ladina amanu wa amilus salihati to waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ne yan aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تدري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الله واسع مغنى إيماني دا أيكي لغري إن كان صنع الجنة to إيماني kama imani da aiki na gari menene aiki na gari shine aikin da dukkan ibadar da manzon Allah ya mata stam yace haka ake haka Allah yace ayi to wallahi shine aiki na gari duk ibadar da ka zo da ita in manzon Allah bai mata stam ba to wallahi ba za ta samu shiga ba in ka rike wannan a matsayin ibada ma za ka yi aikin baban giwa ne ina faɗa maka wannan ne ina gaya wa kaina muna wa juna wa'azi ne dan kar mu je tashin alkiyama kana neman ina aikin ka na lada ka nema ka rasa mun baka yi shi akan sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan muna yi ne saboda mu tsiri mu gudu tare mu tsira tare Allah ya latar da mu haka nan Sufyan al-Thawri yake cewa man za'ama annahu mu'minun haqqan inda Allah thumma lam yashhad annahu fil janna faqad yace duk wanda ya riya yace shi tabbas mai imani ne cikakke kuma bai ce shi dan aljanna bane yace to lalle wannan faqad amina bi nisfil ayati duna nisfi to yayi imani da wani bangare na ayar ya bar aya domin in kun kula a jerin ayar da Allah maɗaukaki ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan aka ce sune tabbatattun masu imani sai kuma Allah ya ce lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen Allah a gidan aljanna kaga kenan in ka ce kai cikakken mumini ne to kai cikakken me kenan dan aljanna ne ta ka shi yasa mutum baya buga kirji yan uwa ya ni waliyi ne baya faɗan haka ya ni waliyi ne ke bantacce dukkan mai imani waliyin Allah ne domin almu'minuna kullum auliya'ur rahman dukkan masu imani waliyan Allah ne amma alwilaya khassa wanda zaka ce kana da wata mu'amala ta musamman wato Allah madaukaki ya yarda da kai har yana da wata mu'amala ta musamman da kai ya yarda da kai ya keɓance ka wannan ba wanda ya isa buga kirje faɗi wannan sai in ya samu stamp daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su taba cewa wani daga cikin tabi'a ce kai dan aljanna bane saboda su ba su da wannan damar ko wani daga cikin halul baiti ya ce wa wani daga cikin tabi'ai ko wasu mabiya ya ce kai dan aljanna ne ba a samu wannan ba domin su ma ba su da wannan damar wa ke da wannan damar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka ga wani da baka tsammanin yana cikin manyan manyan fitattu amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dan aljanna ne kuma dole dan aljanna ne Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala yana zaune wata rana da sahabbansa suna kewaye da shi sai ce kuna son nuna muku yar aljanna ta san za ka yi mamaki dan aljanna yace kwarai kuwa kuna son nuna muku yar aljanna suka ce eh yace tilkal mar'atu sauda waccan bakar matar ita baka ce ma ba balarabi ya bace ba komai bane ba dangin annabi bace amma ya nuna ce kun ga waccan baiwar bakaccan yar aljanna ce yace saboda muna muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zo wajen manzo Allah alaihi salatu wasallam ce ya ma'aikin Allah ina da wani masu wani aljanu nake da su ko wata farfadiya nake da ita sai a bije ni in faɗi ka roƙa min Allah ya yi min wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kina so in miki addu'a Allah ya yi miki zan yi miki addu'a Allah ya yi miki amma in kin so in bar ki ban yi miki addu'ar ba amma ke yar aljanna ce wanne zaka zaba aka rama kallon ka san ba san mace tuwo ba sai miya ta kare inda an gwada ne za mu sani da yi wada kai kuɗi ka je nema ka ce a roƙa maka Allah ya baka miliyan goma ta ce to ka zaɓa ko a barka da talauci <laughs> kun san da yake zamanin kuɗi ne yanzu ko to amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata to in kina so zan miki addu'a Allah ya warkar da ki in kuma kina so in barki ban miki addu'ar ba amma aljanna ce zaki shiga sai dai ce to gaskiya ka bari gara in shiga aljanna amma ina roƙon abu daya ka roƙa min Allah idan na faɗin kar in rinka jiki jikina saboda ina yin tsirara yana damuna manzon Allah ce to zan roƙa miki Allah in kin faɗin kar ki tsirara amma ki aljanna ce waye sai wannan da Allah wala duk wanda ya maka wannan ba annabi ba labarin sai nace maka labarin shafi labari shuri ne kawai duk wanda ya ga maka ya ce kai dan aljanna ne in ba annabi bane wallahi ba wanda yake ce maka kai dan aljanna ne shi ma ana masa wahayi ne Allah yana sanar da shi ne ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim na'am kama rabbuka min baytika bil بيتك wa inna fariqan ம் girma da ɗaukaka ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil kamar yadda Allah madaukaki ubangijinka ya fitar da kai min baitika daga gidanka bil haqqi saboda tabbatar da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minin lalle wasu yanki daga cikin masu imani lakarihuna lalle su kan suna kin fitan lokacin da ka fita ko ko suna kin yaki lokacin da yakin ya bullo musu yujadilunaka fil haqqi suna jayayya da kai haƙƙi cikin lamarin gaskiya cikin jihadi da Allah maɗaukake umarce ka ba da ma ta bayyana bayan kuma abin ya riga ya fito fili sun tabbatar da cewa lalle yakin za a yi ka annama yusaquna ila al-maut saboda tsoron su kamar ka ce ana kora su ne zuwa ga mutuwa kawai da ake cewa su je yaki wahum yanzurun alhali suna gani kirikiri kamar ka ce an tura kora su ne ga nan mutuwa ku je su je su mutu kawai wa idh ya'idukum Allah ubangiji ta'ala ya ce yayin da Allah ya yi muku alkawari ihda ne ɗaya daga cikin rundunan nan guda biyu daya daga cikin wato al'umman nan guda biyu na halakum cewa lalle ɗaya ta ku ce a ciki za ku yi nasara a kan ɗaya wata wadduna ku kuma lokacin sai kuna so anna za zati shauka ɗaya daga cikin rundunar guda biyu wadda ba ta da makamai ba ta da kayan fada ba ta da karfi kulu lakum ku ita kuke so ta zama ita ce Allah maɗaukaki ya baku wa yuridu Allahu an yi al-haqqa Allah maɗaukaki ko yana so ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa wa a adadir kafirin ubangiji ta'ala yana so ya karar da masu kafirci a wannan lokaci gaba daya li yuhiqqa al domin Allah ya tabbatar da gaskiya wa yubdil al-batila ya kuma lalata ɓarna walau laukari mujrimun ko da ko kafirai sun ki inji Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan ayoyi sun sauka ne akan maganar da muka yi a farkon wannan sura cewa wannan sura ana ce da ita badariya yaƙin badar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a shekara ta biyu bayan hijira wannan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da ake cewa yaƙin badar wanda har ake ce da shi alfurqan mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah madaukaki ya nuna gaskiya ya nuna ƙarya a yakin badar ya nuna suwaye suke kan gaskiya kuma suwaye suke kan ƙarya shi yasa ake cewa yawmul furqan ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya abin da ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hijira daga garin makka ya koma madina an samu matsaloli masu yawan gaske an yi fashi da makami wa musulmai an kwace musu dukiyoyi an hana su fita da dukiyoyinsu an karya musu tattalin arziki an musu abubuwa da yawa wasu da yawa an hana su fita aka ce in za su fita kuwa sai da duk abin da suka mallaka to su bar shi a garin su fita su kuma sun yarda su bar duk abin da suka mallaka su tafi da imanin su su tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan abubuwa da suka ta faruwa shine yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana yana zaune bayan hijira da shekara biyu yana zaune a cikin garin Madina sai ji labarin cewa akwai wani ayarin mutanen ƙuraishawa sun dawo daga fatauci da abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu yana jagorancinsu wata tawaga ce ta kasuwanci ta fatauci sun zo sun wuce sun je kasar sham domin tun da sham tana arewa ne da makka da madina don haka za su wuce ta madina ne kenan ko da ba su wuce ta cikin garin ba ne za su wuce ta yankin ne da haka manzo Allah sai ya ji labari sun je sun yi fatalci za su dawo sai annabi sallallahu alaihi sallama ce to yadda za a yi mu tada tawaga mu je mu tare waɗannan abin nan masu fataucin na ƙurayshawa mu kwace abin da suka ɗauko na kasuwanci mu rage asara akan kuɗinmu da dukiyarmu da suka kwace mana wannan shine abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a fita shi yasa ma a lokacin ba kowa ne ya fita ba babu wanda ya san ma za a yaki kawai manzon Allah ya ce a fita ne a je a tare su da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita da mutane 313 mutum 313 suka tafi ba a tilasta kowa ba aka ce wanda yake so ya je ya je wasu suka bi wasu kuma basu su je ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito abu sufyan yana tafiya da jama'arsa da dukiya da suka yi fatauci amma yana bi yana bincike shin akwai labarin wata runduna da take za ta kawo musu hari ko babu duk inda ya je na bincike na bincike har sai da ya zo wani wuri sai ya ji labarin cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa sun yi waga za su tare su su kwace dukiyarsu wannan yasa abu sufyan sai ya tashi wani mutum ya tura shi ya ce lalle kai sauri ya ɗauki kwadagonsa ya ce ka je kai sauri ka sanar da shawa. ya tura zamzam ibn amr ya tura shi ya ce ka je ka gaya wa ƙwarai shawa cewa lallai ga nan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da jama'arsa suna ƙoƙarin tarewa ayari da haka sai suka yi shirin yaki shi abu sufyan da rundunarsa sai suka canza hanya da suka ji labarin ga ta wurin da manzon allah sallallahu alaihi suke sai suka canza hanya kuma suka yi escape manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tare su ba bai kama su ba ga kuma waɗancan ƙuraishawa sun jiyo labari su kuma su kuma sun yi shirin yaƙi da makamai mutum sama da dubu ɗaya ga shi manzo Allah kuma su ɗari uku ne da sha kuma ba makamai don ba yaƙi aka janiyar ba yanzu ku ɗari uku da goma sha uku kun ji labarin wasu 'yan tsirarin mutane sun ɗauko kaya sai kun yi shiri kafin ku je ku tare su ai kuna ga za ku je kawai ku bibbige su ne ba wani wahala to kawai sai suka yi karo da labarin cewa ga nan ƙurayshawa sun tado da rinduna da makaman yaƙi mutum sama da dubu ɗaya sun taho domin su tare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa to abu ya canza kenan yanzu al'amura sun canza inda aka fito yanzu ba halin da ake ciki ba domin an fito babu niyyar yaƙi yanzu kuma al'amari ya zama yaƙi فاستشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وأخبرهم عن قريش Allah sai ba da labari wa sahabbai yace gafa abin da Qurayshawa suke ciki menene shawari فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فقال فأحفنا وأن يفار تاشي أتكين متالي شين سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ta wannan bawa Allah ya yi nasara Komai shine akan gaba shi ya fara tashi yayi magana yayi maganganu masu kyau na goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muna tare da kai ɗari bisa ɗari duk yakin da za a yi ko ba makami yana zama sun قام Umar radiyallahu الله تعالى عنه فقال فأحسن sai sai na umar ya tashi shi ma yayi maganganu masu kyau ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله مقداد ɗan عمرو sai ya tashi ya yace ya ma'aikin Allah imdi lana imdi lima amaraka Allah bi shiga da mu abin da Allah maka umarni ba Allah maka umarnin yaki ba mu je zuwa kawai ba gudu ba ja da baya fanahnu ma'aka wallahi la naqulu laka kama qalat banu isra'ila da Musa yace wallahi muna tare da kai 100 bisa 100 mu ba za mu gaya maka abin da banu isra'ila suka gaya wa annabi Musa ba ba za mu ce da kai izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hakuna qa'iduna ba ba za mu fada ba ba za mu ce je ka kai da ubangijinka ku yi yaki muna nan muna zaune ba a'a walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun yace ka je kai da Allahnka kai da ubangijinka ku yakin muna nan tare da ku 100 bisa 100 inda za a je fa wallazi ba'athaka bil haqqi yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya law sirta bina ila barakil ghimadi da a ce zaka tafi daga nan har zuwa barakil ghimad ya'ni madinatul habasha da zaka tafi daga nan har sai mun je kasar habasha lajaladna ma'aka man dudahu hatta tablughahu da sai mun baka kariya mun share maka hanya har sai ka isa wurin da kake so ka isa فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير عندما الله يمسى الدعاء يمسى فاتح الخير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس manzo Allah har yanzu ya sake cewa ya kalli ya ce ku bani shawari ya ku mutane duk wannan isa ba ku bani shawari wa inna ma yuridul ansar domin duk waɗannan da suka yi magana duk yan makka ne su yanzu manzon Allah yana so yan madina su yi magana ne dan su suka fi yawa a cikin mutanen wa zalika annahum kanu adadun nas saboda su ne suka fi yawa a cikin mutane wa zalika annahum hina ma bay'uhu bil aqaba domin lokacin da suka yi masa mubaya'a bai'atul aqaba wanda suka ce za su kare masa jininsa za su kare masa mutuncinsa قالوا sun ce ya الله inna براء من bimamika hatta تصل ila darina a lokacin sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ya ma'aikin Allah lalle mu ba za mu baka kariya ba har sai in ka koma garin mu in dai kana nan kanta mu ba za mu iya tsare ka ba amma in ka koma garin mu kai hijira daga maka ka koma madina to mun yi alkawari za mu baka kariya cikakkiya fa idza wasalta ilaina in ka isa zuwa wajen mu kan فأنت في ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا إن هرك كوما غرمو yadda muke ba da kariya wa ‘ya’yanmu da matan mu haka za baka kariya fakanar rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ta kawafu allah ta kudal ansaru tara alaiha nusratahu illa mimman da hamahu bil madinati min aduwihi manzo allah abin da yake tsoro tunda mutanen majida sun ce in har ya tashi daga makka ya koma madina ya zauna a garinsu. to in dai yana garin za su ba shi kariya irin kariyar da suke bawa wa ƴaƴansu da da matansu to sai manzon Allah yake tunanin karfa da sun ce in ya koma garinsu su za su ba shi kariya in a wajen garin ne ba za su taimake shi ba da haka yake so ya ji ta bakin su tunda su suka fi yawa kuma wa ليس alaihim an yasira bihim ila adu min biladihim فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qala lahu sa'd ibn mu'ad lokacin da manzon Allah ya faɗi haka sai sa'd ibn mu'ad ya tashi yace wallahi na rantse da Allah laka annaka turiduna ya rasulullahi yace manzon Allah yace ina ganin mu kake nufi mutanen Madina domin Abubakar ya baka shawari Umar ya baka shawari mai na Abrin ya baka shawari amma da kana neman shawari to ina ganin mu mutanen Madina kake nufi qala ajr manzon Allah yace eh ku nake nufi faƙala sai annabi ya ce sai sai sa'ad ibn mu'adh ya ce amanna dika wa saddaqnaka wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al Ya yace mu mun yi imani da kai mun gaskata ka kuma mun yadda cewa abin da ka zo da shi gaskiya ne wa adainaka ala zalika uhudana wa mawafiqana ala sam'i wa ta'a kuma akan haka muka mika muka mika wuyan mu gare ka muka yi alƙawari da kai fam ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah je ka duk inda ka je lima aratta fa wallazi ba'athaka bil haqqi in ista'rabta bina hadha al bahara fa khudtahu la khudnahu ma'aka yace wallahi in ka kutsa da mu har ka shiga da mu cikin teku ma yace wallahi kai mun shiga tare da kai duk inda zamu je mu je ma ya takallafu minna rajulun wahidun yace ba mutum guda daya da zai ki zuwa tare da mu wa ma nakarahu an talqa bina aduwana gadan yace mu wallahi ba mu ki gobe maka mu hada da abokan gaba ba in dai akan ne inna la sabrun inda al-harb sidqun inda al-liqa yace mu wallahi masu hakuri ne a wajen yaki kuma mu masu gaskiya ne in muka hadu da abokan gaba zaka gane haka wala Allah an yuriyaka minna ma taqirru bihi ainuka yace Allah madaukake mai yawa zai nuna maka abin da zaka ji sanyin sanyin ido zaka ji farin ciki da shi fasir bina ala barakatin lahi yace je kada mu ma aikin Allah akan albarkar Allah fasurra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi farin ciki da wannan maganar da Sa'ad ibn Mu'adh yayi wa nashadahu wannan yasa manzon Allah ya koma cikin nishadi thumma qala sai yace siru ala barakatin lahi wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatayn yace to ku je cikin albarkar Allah kuma ku sani Allah madaukaki ya mun alkawari ɗaya daga cikin runduna guda biyu nan wanne ne runduna guda biyu ko dai rundunar ayarin nan ta Abu Sufyan da suke da dukiya ko kuma wannan rundunar kafirai da suka zo da makami za a yi fada ɗayan cikin biyu Allah ya mun alkawari zai bada ɗaya wallahi laka anni al'ana anzuru ila masari alqaw yace ni fa kamar yanzu ma ina ganin ganan wurin da aka bibbige mutane ganan wurin da kafirai suka farfade aka karkashe su to wannan magana da abin da ya faru shine Allah madaukake ke ba mu labari a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukake ya alƙawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin waɗannan runzuna guda biyu dai to Allah madaukake bai bashi daya to su sun fi son su samu ta farko wacce ce ta farko ita ce ayari saboda me saboda ɗebi gara ƙasa ne ai ba yaƙi ba makami ba faɗa ba komai za a ɗebi gani ba a koma gida watan ko sai an yi gwagwarmaya sai an buga sai an kai ruwa rana to shine Allah madaukaki an yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun kama dinnan da Allah yace malamai sun tattauna akan me Allah madaukaki yake nufi da kamanceceniyar da ya ana da yace kama akhrajaka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai min baitika daga gidanka bil haqqi saboda tabbatar da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun lalle wasu daga cikin jama'a masu imani suna kin fitan nan menene kamanceceniyar wasu ka ce kadin nan ba tashbihi bane ba kamanceceniya bane tana da ma'anar rantsuwa ne ma'anarsa wallazi akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi na rantse da ubangijinka wanda ya fitar da kai daga gidanka a Madina kenan ya fitar da kai zuwa Badar bil haqqi saboda tabbatar da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina wasu daga cikin masu imanin nan lakarihuna suna kin yakin kun san yaki sa mutane ba sa son yaki kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an وهو خير لكم وعسى أن تهبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هكا الله ما دوكاكيش an wajabta muku yaƙi amma yakin ba kwa son sa a cikin rai ɗabi'ar mutum ba ta son rai ba ta son yaƙi galibi duk wanda kaga ma ya cika son yaƙi to bai yi abin kirki ba shi yasa manzo Allah yake cewa la tasamannu liqa al-adu kada ku rinka burin ku haɗu da abokan gaba kar ku rinka yin haka amma in kun haɗu da su to ku roki Allah ya tabbatar da ku akan gaskiya ya tabbatar da daga digin ku kar ku gudu domin ka gana gudu a yaƙi to ya bace ai so ake a tsaya wani ne ya ga abokinsa ya yi kiba da yawa yake cewa da shi ya ce kai ka je ka ci abinci ka yi kiba da yawa in aka zo yaƙi ai ba za ka iya gudu ba ya ce to ka an ce maka gudu ake zuwa ke ai zuwa ke a tsaya ba gudu ba to in kaga ana gudu to ya yaƙi ta shi da yaƙi to Allah madaukaki ya sa wato kin jihadi kin yaƙi a zukatan mutane to wanda ana bai san mutuwa sai ta kama shi dole amma idan aka fita hutun yakin to a lokacin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke so irin su yi shahada amma in ba kafin a je yakin za ka cewa mutane ba sa so su je to galibi ne yawanci in mutum ya cika hamasa ya cika iya akan son abu son abu son abu to za ka ga cewa in abin ya zo kuma sai kasa komai to Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ga yaki ya tinkaro to fa ba sa son yakin wa inna fariqan min almu'mini wasu daga ciki ba sa so a yakin kuma ɗabi'a ce ba abun zargi bane ba abun aibatawa bane ga sahabbai a ce wasu daga cikin su ba sa son yakin ko ga kana son yakin ne wasu malamai suka ce babu rantsuwa a cikin wannan kalmar da aka ce kama din nan ba wata rantsuwa a ciki a'a Allah madaukaki yana buga misali ne yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar bayan kun samu sabani akan ganima ayar da muka karanta a baya yasalunaka anil anfal bayan kun samu sabani akan ganima ya za a raba waɗanda suka kori abokan gaba suna cewa tasu ce su suka cancance ta waɗanda suka biya suka tattara suna cewa su suka fi kowa cancanta waɗanda suka tsaya suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa su suka bi kuwa cancanta da ita suka samu sabani sai Allah madaukake ce qulil anfalu lillahi war rasul ku sani ita ganima fa ta Allah da manzon Allah ne manzon Allah shi yake da daman ya raba ta yadda ya ga ya dace to shine Allah madaukaki a nan yake cewa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da rabon ganima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah ya raba kuma hakan ya zama muku alkhairi ya zama muku abin daɗi bayan da kuna da saɓani to haka ma Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da ku daga gidanku tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin masu imani ba sa son yakin amma kuma aka je aka gwabza yakin ya zama alkhairi gare ku kuka yi nasara shine misalin da Allah madaukake bar haka wasu malamai suka ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan na mu'minina lakarihun a ɗabi'a kamar yadda na faɗa mutum ba son yaƙi amma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da wasu daga cikin su Allah madaukaki ya nuna ba sa son fita yaƙin nan amma da yaƙin ya ritsa da su ai sun ga an ga jarumta wanda yake nuna su ba ragwaje bane domin rago ba shine mai kuri ba mai cika baki ba sai abin ya faru tukuna an gani dan za a gane ba za a gane wane ne gwarzo ba wuce yana cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare idan mutum ya cika kuri ya cika kuri to galibi ko faɗa ne za ga ba zai abin kirki ba ana raba su yana ku sake ni wallahi ba zai wallahi kaza kaza to karshe ta wuri za a fasa masa baki ba zai iya komai ba amma wanda za ka ga yi shiru ana cewa wane kai hakuri na ta ani ba komai ba komai ai ba komai dama shine shi kuma wancan yana zakami yana rawar jiki ana tattare shi karshe shi za a gwabje domin ba san mace tuwo ba sai miya ta kare don haka duk da cewa wasu daga cikin masu imani sahabbai ba sa son yakin saboda ba mutu a shirin yaki ba ba makami ba komai amma kuma Allah madaukake kaddara yakin za a yi shine Allah madaukake shi yujadilunaka fil haqqi suna jayayya da kai fil haqqi a cikin gaskiya gaskiyar nan malamai suka ce al jihad suna jayayya da kai akan jihadi da Allah madaukake ce ayi akan yakin nan da ya zama ba makawa to dole a yakin aiki ko ba ka da makami tun da dai an riga an zo an biyo ka an ruho ka ya za ka yi ai ba ka da wata dabara dole ka yi kokarin yadda za a ka tsira ne Allah ya ce yujadilu na kafin haƙƙi suna jayayya da kai akan yaƙi. ba da ma ta bayyana bayan ya riga ya bayyana gare su ya fito fili cewa yaƙin za a yi ka annama yusaquna ila al-maut wa hum kamar ka ce ana kora su wajen mutuwa ne suna ganin mutuwan kurukuru ai an je yaƙi ba lalle ne a mutu ba za ka iya zuwa yaƙi ka mutu za ka iya zuwa yaƙi kuma ka dawo da riba to amma su a lokacin gani suke kawai kama ana tura su zuwa ga mutuwa ne wasu malamai suka ce ita wannan aya ta biyu ba tana magana akan masu imani bane tana magana akan mushrikai ne yujadilunaka fil haqqi suna jayayya da kai akan musulunci shine alhaq din ba da ma ta bayyana bayan musuluncin ya riga ya fito musu fili sun gane gaskiya ne ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuruna yadda suke kyamatan addinin musulunci yadda suke kyamatan abin da ka zo da shi na addini kamar yadda ka ce ana kora su ne zuwa ga mutuwa haka ake kiran su zuwa ga addini suna ganin kamar ana kiran su zuwa ga mutuwa ne haka wasu malamai suka ce amma maganar farko ta fi saboda kasancewa da ayan farko da ayan gaba da ayan baya duka suna magana ne akan yakin badar da abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da mutanen badar da haka ya fi dacewa a ce magana tana magana akan dai masu imani ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wasu daga cikin su ba sa son yakin lokacin tunda babu shirin yaki amma Allah madaukaki ya kaddara sai an yi yakin kuma aka yi Allah maɗaukaki kuma ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai nasara duk da karancin su da karancin makaman su waɗancan kuma duk da yawansu da yawan makamansu amma Allah maɗaukake tabbatar da gaskiya shine addinin musulunci ya karya karya shine kafirci a wancan lokaci wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah maɗaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh